sashen Hausa na Amurka ke magana. Akan mita 49 ko kilo dubu shida da kuma mita 31 ko kilo da biyar a gajeren zango. Masu mu a jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu ta rediyo amfani sarauniya, ninya, dalol FM da kuma nomad FM A ƙasar Ghana za a iya jin mu kai tsaye a Alfa Radio da Marhaba Radio. Ana kuma iya kama mu kai tsaye a shafinmu na www.gtahausa.com ko kuma ta shafukanmu na kafofin sada zumunta. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare wanda ya daidai da karfe uku da rabi na maraice a can gundumar kwalambiya a yau talata uku ga watan fabrairun shekarar 2026 ni rukayya basha ke jagorantar shirin tare da sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki muka sake dawo muku. A cikin shirin kuwa za ku ji yadda makiyaya a yankin Ciro na jihar Agadas suka mika kiransu ga hukumomi kan tarin matsalolin da suke fuskanta. Sai ka ga wani bi ana gobara wannan matsaloli mu sunan makiyaya muna so kama mana bisan su. Sannan za ku ji hirar da abokin aiki Yusuf Aliyu Harande yayi da sanata Abdul Ningi kan dama da Najeriya ta baiwa Amurka domin kawo mata hari. Amma mu aikinmu ne mu yi magana saboda su kansu ya ce kundin tsarin mulkin nan cewa yake su ma a ƙarƙashin mu suke duk abin da suka yi ba daidai ba mu tambaye su. Za ku ji cikakken hiran cikin shirin nan gaba. A ɓangaren shirye-shiryen mu kuwa zan kawo muku shirin janzi kana kuma mu ƙarƙare da labarin ta maula amma duk sai kun sha labaran duniya tare da abokin aiki sahabu Imam Aliyu. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa sahabo Imam Aliyu. Ma'aikatar harkokin wajen Katara ta ce cikin 'yan kwanaki masu zuwa rundunar wanzar da zaman lafiya ta Majalisar Dankin Duniya a Congo za ta tura tawagarta ta farko a Congo domin za ta sa ido kan tsagaita wuta tsakanin gwamnatin Congo da ƙungiyar 'yan tawayen ƙasar da ake kira da lakabin AFC M23. ma'aikatar ta bayyana haka ne jiya litinin bayan da ta jagoranci zaman shawarwari a doha qatar ta ce tawagar ta majalisar ɗinkin duniya za ta girke ne a uvira wani birni mai muhimmanci a gabashin congon da 'yan tawayen ƙasar suka kama cikin watan disamban bara lokacin da suka danno kamar guguwa suna ta kama wurare birni da dakarun ƙasar na kongon suka sake shiga cikin watan jiya bayan da 'yan tawayen suka janye Sanarwar da Qatar ta bayar a daren jiya Litinin alama ce ta ana samun ci gaba a shawarwarin da Doha take shiga tsakani ana gudanarwa tsakanin Congo da 'yan tawayen na M23 wadanda bara suka kama ƙasa da bata taɓa riƙewa ba a gabashin Congo. A gefe ɗaya kuma Amurka tana shiga tsakani a wani zaman shawarwari tsakanin Congo da kuma ƙasar Rwanda. wacce majalisar ɗinkin duniya da manyan ƙasashen yammacin duniya suka ce ita ce uwar gijiyar m23 zargi da hukumomi a ƙasar a kigali suka musanta yunƙuri na baya bayan nan na farfado da shirin sa ido kan yarjejeniyar tsagaita wutan ya biyo bayan ci gaba da gwabza fada da ake a gabashin ƙasar ta Congo. A halin da ake ciki kuma kuɗin inshora na gudanar da harkokin kasuwanci a Congo ya tashi ninkin ba ninkin kamar yadda masu aikin sayar da inshora suka gaya kamfanin dillancin labarai na Reuters. Babban kamfanin da ke auna tattalin arzikin ƙasashe da kamfanoni da ake kira S&P ya ce ƙasashen Afirka suna fuskantar kasada sosai saboda tilin bashi da suke kansu yayin da jadawalin biyan basu suka a bana yake karatowa wadda ke ƙara matsin lamba kan ƙasashen. A cikin rahoton da kamfanin yake wallafawa a duk shekara da yake duba makomar tattalin arzikin ƙasashe a nahiyar da ya wallafa jiya litinin ya ce yawan bashin da ƙasashen za su biya a bana ya fi abin da ke kansu a shekara ta 2012. Kamfanin na S&P ya ce yawan bashi da ƙarancin samun kudaden shiga zai ci gaba da barazana yayin da kudaden da ake sa ran ƙasashen za su biya bana ya haura dala biliyan 90. Ƙasar Masar ko Egypt ita ce kan gaba da kashi ɗaya cikin uku na wannan adadi wato biliyan ashirin da bakwai na uwar kuɗi da za ta biya biye da ita sai ƙasar angola da afirka ta kudu da kuma najeriya Wata kotu a Uganda jiya Litinin ta yi watsi da ƙarar da hukumomin ƙasar suka shigar kan mutum na farko da ake tuhuma da laifin luwaɗi mafi tsanani. Laifin da idan kotu ta tabbatar ana yanke masa hukuncin kisa kamar yadda lauyan mutumin ya gaya wa kamfanin dillancin labarai na Reuters. Dokar wacce Uganda ta kafa a shekara ta 2023 inda ta yi kunnen kashi daga matsin lambar kasashen yammacin duniya da ƙungiyoyin kare hakkin bil'adama na gida da ƙetare kan kadar kafa dokar ana kallon dokar a zaman mafi tsanani a duniya kan ƙin luwadi. Dokar ta yi tanadin ɗaurin rai da rai idan aka kama mutum da laifin luwaɗi sannan ta tanadi hukuncin kisa bisa wasu dalilai na musamman. Sharuɗan sun haɗa da maimaita laifi da ake zargin mutum da aikatawa, ko yin luwaɗi ga mutumin da bai balaga ba, ko ga tsoho, ko mutumin da yake ɗauke da wata larura. Wanda ake tuhuman a yanzu ɗan shekaru ashirin ne da haihuwa an kama shi ne a shekara ta dubu biyu da ashirin da uku kan zargin ya yi luwaɗi da wani mutum ɗan shekara arba'in da ɗaya da haihuwa wanda ya faɗa ƙarƙashin rukunin laifi na musamman. kamar yadda lauyan sa ya faɗa a kamfanin dillancin labarai na Reuters yau talata. Jiya litinin alkali a kotun majistirin na Uganda ya kori karar bayan da kotu ta fahimci cewa mutumin ya samu gushewar hankali saboda tsawon lokaci da aka yi ana tsare da shi. Kakakin kotu na Uganda ba shi da ta cewa da aka tuntuɓe shi kan wannan lamari. To labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Yau Talata wakilan Majalisar Dokokin Philippines suka yi zama domin yanke shawarar ko su ci gaba da sauraron karar neman a tsige shugaban ƙasar Ferdinand Marcos Jr. wadda ke zargi da cin amanar ƙasa, rashawa da kuma keta tsarin mulkin Philippines. Shugaba Marcos wadda yake tsakiyar wa'adin mulkinsa na shekaru shida wadda ya musanta waɗannan zargi yana fuskantar tuhuma da wani lauya ɗan gwagwarmaya ya shigar a gaban majalisa. idan har majalisa ta amince da zargin da ake yi wa shugaba Marcos zai kasance shugaban kasar Philippines na biyu da za a tsige na farko shine shugaba Joseph Estrada wadda shari'arsa a shekara ta 2000 ta wargaje lokacin da wasu masu gabatar da ƙara suka fice daga inda ake shari'ar. Laifuffukan da lauyan yake zargin shugaban na Philippines sun hada da laifin sa a kama tsohon shugaban kasar Rodrigo Duterte da miƙa shi kotun ƙasa da ƙasa mai hukunta manyan laifuffuka. kan zargin da kotun take wa Dutate na kashe dubban mutane lokacin mulkinsa ƙarƙashin shirin yaƙi da miyagun ƙwayoyi. Hakanan Marcos yana fuskantar zarginsa kan yadda aka kashe dukiyar al'umma da ya kai ga abin fallasa kan ayyukan kare jama'a daga bala'in ambaliyar ruwa da kuma zargin da ake yi wa shugaban ƙasar na amfani da miyagun ƙwayoyi, wanda idan hakan ya tabbata ba zai cancanci ci gaba da shugabancin ƙasar ba. A ƙasar Faransa kuma masu gabatar da ƙara sun nemi kotun ɗaukaka ƙara ta tabbatar da hukuncin da kotun ƙasa ta yanke kan jami'an jam'iyyar masu matsanancin ra'ayin rikau game da almubazzaranci da kudaden tarayyar turai dangane da harkokin zaɓe. A hukuncin farko da kotu ta yanke a cikin watan Maris na bara ta zame babbar koma baya ga siyasar Marie Le Pen domin ta haramta mata yin takara na tsawon shekaru biyar ba tare da wani ɓata lokaci ba. idan har kotu ta amince da hukuncin farkon yar siyasar ba za ta iya takara a zaben kasar na shugaban kasa mai zuwa ba idan kotu ta rage tsawon haramcin ko kuma ta yi watsi da haramcin baki daya to madam le pen za ta iya shiga takarar zaben mai zuwa a hukuncin da kotu ta yanke a bara ta ce madam le pen ce kanwa uwar gami wajen kitsa yadda za a sace kudin kungiyar tarayyar turai har miliyan hudu na euro domin amfani da su wajen biyan ma'aikatan jam'iyyarta a faransa madam le pen ta faɗa kotu a ɗaukaka ƙara cewa ita bata san laifi da ita da wasu 'yan jam'iyyarta suka yi ba labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na amurka ke magana kai tsaye daga birnin washington dc yanzu kuma sai taskar rahotanninmu Makiyaya a yankin Shiro na jihar Agadas na jamhuriyar Nijar sun miƙa kiran su ga hukumomi kan tarin matsaloli da suke fuskanta. Matsalolin sun haɗa da ƙarancin ciyawa da ake ciyar da dabbobi da kuma wata ɓillar sabuwar cuta da ke addabar bisashen kiwo a yankin. A wani bincike ma dai da ma'aikatar da ke kula da kiwo a yankin suka gudanar sun tabbatar da ƙarancin cimakar bisashen. Ga rahoton wakilinmu a shiru Alhaji Muntari daga birnin Agadas na jamhuriyar Nijar. Sakamakon karancin ruwan sama ne dai da aka fuskanta a damunar da ta gabata a yankin na Jiro. Makiyaya ke kokawa kan rashin isassar ciyawa da za ta wadatar da dabbobinsu da kuma ƙarin wata cuta da ke addabar bisashe a yankin ibrahim sunni shine shugaban kungiyar makiyaya na karamar hukumar ta tsiro ya bayyana irin matsalolin da suka ce suna fuskanta akwai tawo na bisashe suna samun zawo kuma akwai wannan tari kuma akwai wata masassara wani ta ma wadanga duka ko su cututtuka kuma ita mana da kanta ciyawa ba ta ba da badiyawa ba a ce babu ita ma dai ba kamar yadda ake son ta ba na fari na biyu kuma ana dauka ciyawa kalkashin bisa sa shi inda ake inda ake kiwo da kanshi ba cikin ka'ida ba wannan abu shi yake kawo ma matsala na fari na biyu sai ka ga wani bi ana gobara wannan matsaloli mu sunan makiyaya muna so kama mana bisan su wani makiyayi a yankin ya ce lalle suna fama da matsaloli ciki kuwa har da karancin likitoci da za su kula da dabbobin nasu yawa ba kawai ina ba akwai kuma akwai cututtuka na bishashe da yawa cututtuka iri-iri akwai wanga fara shi ma ya zo ya ƙara masu matsalolin likitoci wannan ba ko ina ba suke zuwa wani wuri dai suna zuwa wanda yake kusa kusa akwai macaya wanda suke nesa haka wannan wallahi kin matsala suke da yawa ke abubuwan da muka gani duka iri iri yanzu akwai su su ba a san ko maganin su ma inda likita bai je ya gani bai auna kiwo irin da zani yi muku da yawa ne to dai a kama ma macaya wannan a cikin wata kididdiga ce dai da suka fitar a yankin a kwanakin baya ma'aikatar da ke kula da kiwo ta tabbatar da karancin abinci na bisashe mamman masa'udu shine daraktan da ke kula da kiwo a tiro bangaren harkar abincin busashe bana ba kama bara ba ce tunda bana mun dan samu karamcin ciyawa shi ma daga halin ruwa ne da muka samu eh, ba sosai ba akwai kididdiga da muke yi karshen duk shekara to wannan kididdiga ta gwada akwai karamcin ciyawa ga departama gaba daya ta ciro to ya kamata dan abin da muka samu nan mu samu mu tattala shi da kyau saboda wutar daji tana sa dan abin da aka samu ya ƙara rigiya akan rishin da muka yi kwasai ya yi ciyawa shi ma a san yadda za a yi ɗauki ciyawan nan don ka a shi ma ɗan abin da muka samu kaɗan yin. Batun matsalolin da makiyayan ke fuskanta ya shafi jihar ta Agadas baki ɗaya musamman ma bullar wata cuta da a yanzu ke addabar busashe a cewar Muhammad Musa Hassani mamba a cikin kwamitin makiyaya na jihar ta Agadas. Ci ciwo ta shigo wanda mu makiyaya ba mu santa ba saboda bisanin da nan ta kama ta sai ta yi kamar bushewa take wani ta kama ta sai mashina kawai kuma ba za ka yi amfani da shi komi to mu abun da muka sani da tun duniya da bisa tana yi ta yi shekara tana rame amma sai ke amfani da ita amma wannan abubuwa wanda muka gani yanzu nan da nan ta kamo da kiwo nan da nan ta kai lalata yankin ciro na nan jihar agadas dai na daga cikin yankunan da suka yi fice wajen kiwo wanda a yanzu makiyayan ke buƙatar kulawar hukumomi ashiru alhaji mutari gta hausa amurka ke magana daga agadas a jamhuriyar nijar Tuma Dalla. Ɗaya daga cikin sanatocin Najeriya kuma mai wakiltan Bauchi ta tsakiya sanata Abdul Ningi ya ce majalisar dattawa tana da hurumin tahoman shugaban ƙasa kan ba Amurka dama da ta kawo hari Najeriya domin yin haka ya saɓawa kundin tsarin mulkin Najeriya. Ningi ya faɗi hakan ne a wata hira ta musamman da ya da wakilin GTA Hausa Amurka ke magana Yusuf Aliyu Harande ga yadda hira tasu ta kasance. wannan harin da aka kawo ya kamata ce shugabanninmu na legislature an tsaya an yi briefing su. kan cewa america ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza su kuma sai su ce a ah, to mu ga gyara amma ba a kira su ba mu kuma ana ganin ba zaune mun ki mu yi magana kowa ya yi magana gwamnati ma tana so ta yi magana ta kasa to gwamnati ba sai ta yi magana ba wato wato eh, wato executive su ba su yi magana ba amma mu aikin mu ne mu yi magana saboda su kansu executive kundin tsarin mulkin nan cewa yake su ma a ƙarƙashin mu suke duk abin da suka yi ba daidai ba mu tambaye su idan muka yi tambaya mun zama talasuru distinguish ka yi magana kana ta magana da cewar wannan kundin tsarin mulkin ƙasa shine ya ba ku dama ku yi wa'in abubuwa wannan hari alamu sun nuna cewar gwamnati ba ta da masaniya ko da aka kai harin nan dalilai ko da suka nuna haka shine harin nan in za a kai shi ya kamata a kai shi inda nan? 'yan ta'adda suke amma an kai harin na a karamar hukumar tambuwal wanda babu wani hadari a wannan wannan ya nuna cewar gwamnatin najeriya ba ta da masaniya a kai amma sun fito sun ce suna da masaniya idan har suna da masaniya menene yasa ku ba za ku tsige shugaban kasar nan ba tun da har ya karya dokar kasa ya ba da izini an kawo hari ba tare da izinin ku ba to ai bai kai lokacin da za ce za ta yi shugaban kasa ba saboda sai ka samu bayani daga wurinsu lokacin da aka yi harin nan an muku magana ai shi sa ita legislature ita ce mai wannan tambayar ba za ka yi magana sai ga kowa ba sai ka samu facts yanzu kai ka ce ba su sani ba wasu shugabannin eh, chairman na commissioner of eh, minister of information ya ce sun sani kaga muna da bambanci fahimta so saboda haka shugabanninmu na assembly su ne za su ce kun sani za a kai wannan harin da yawunku aka yi wannan harin eh mun sani to wannan kun keta tsarin dokar ƙasa in kun sani kuka yadda. To amma ku ba a tuntuɓe ku ba tunda hurumi ya tabbatar da cewa sai an nemi izinin ku kamun a ba wata ƙasa ta waje dama ta shigo Najeriya tunda ba tuntuɓe ku ba wannan ya zama na cewar shugaban ƙasa ya keta haddin kundin tsarin mulki wannan bai isa hujja a tsige shi ba. Ba gaba ɗaya ake tuntuɓa ba shugabanni ake tuntuɓa su ko shugabannin nan da na tada wannan ba su ce an tuntube su ko ba a tuntube su ba amma senate sun ce da speaker da president of the senate ku gaya mana an tuntube ku in ba a tuntube ku ba mu mun yadda ku je ku gaya president an keta haddin wannan tsarin mulki na Najeriya section 4 of the constitution an keta haddin tsarin yiga chata section 91 da ita kowace ƙasa ba a yadda a yi violating din airspace ta ba sai da yadda ba a yadda wata kasa ta harbi wata kasa ba ba a yadda wata kasa ta kashe mutanen wata kasa ba ko da su ko yan ta'adda ne amma mun yadda kan cewa shi president as commander in chief an ba shi power ya sa a yi wannan harbi a cikin Najeriya kuma da 'yan Najeriya in a presence in Najeriya Don mutane tsaron Najeriya. Ka yi magana wanda kake nuni da cewar an tuntuɓi A shugabancin majalisa ko ba tuntube su ba wani irin tsari kundin mulki ya tanada ga aikin majalisa da kuke yi ya zama da cewar idan aka tuntubi su wa'annan shugabannin majalisa ba hurumi ne na su zo su same ku tunda dukan wakilci ɗaya kuke yi kuna wakiltar al'ummar Najeriya ne ya zama da cewa suna da hurumin su ɗauki wani mataki ba tare da sun tuntube ku ku sauran abokanan tafiyar su ba baka sani ba ko an tuntube su ko ba tuntube su ba idan ba su san kan cewa powers din nan suna da shi ba wannan dalili na taso da wannan su duba dukkan ɗaya lauya ne ban san ɗaya shi speaker din ba ai constitution ya ce wannan tsarin mulki na demokradiyya tare ake yin sa da yan majalisa da yan judiciary yan judiciary kan sai an kai sai kuma tsarin mulki ya ce mu ne an da section 88 of the constitution in ka duba sai ya ce national assembly ku ne aka ba ku power ku binciki kowa a duk inda yake a musamman shi dan Najeriya ne kuma ku yi bakin ɗin kowa a duk inda ike domin ya muku bayani akan wannan hurumi ga su nan session 88 session 81 82 session 88 ga abubuwan ga powers din a session 4 shi sake shi ba mu wasu sufin powers kan cewa gwamnati da mu ake mu ba department bane kuma mu ba appendage bane na mm, mu ba yaran su bane mu a matsayin yan doka independent muke muna gudanar da mulkin Najeriya tare da su ina so ka dubi yanki na ka dubi yankinka ta nan za ka kare yanci na kare yancinka kuma zan so na gyara daki ka gyara dakinka ka san sai ta samu inganci a daina hayanci, kakan ne mafi muhimmanci ba sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirye-shiryenmu ne da ke zo muku daga sashen hausa na amurka ke magana yanzu kuma sai ku gyara zama domin sauraron shirinmu na farko wato shirin janzi ai sauraro lafiya Jama'a Assalamu alaikum Rukayya shi ke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin Gen Z shirin da ke tabo abubuwa da suka shafi matasa dandalin yanar gizo da dai sauransu. A yau shirin zai mai da hankali ne kan kirkirarriyar basira wato artificial intelligence wanda aka fi sani da AI. A wannan zamani na digital fasahar artificial intelligence wato AI ta zama abin da ke sauya yadda duniya ke aiki. AI tana taimakawa wajen sa ayyuka su zama masu sauƙi, sauri da kuma inganci. To amma kafin nan bar mu ɗan numfasa da wannan faifan kana muka dawo za mu shiga cikin shirin gadan-gadan. amfani da tattauna da makai da masani kan fasahar zamani ta AI. To a ranka ya daɗe ko za ka bayyana mana sunanka? Uh, Nasiru jiya, Kubu managing partner na Trilogy Limited, kuma ni masani ne a harkar cyber security da kuma artificial intelligence. To a matsayinka na masanin fasahar zamani ta AI, menene sabbin damammaki da fasahohin AI ya kawo a wannan zamani? Kuma ta yaya matasa za su iya cin gajiyarsa wajen gina apps, kasuwanci da sauran ayyuka? To alhamdulillahi AI dai ya zo ya zauna kuma zai kawo ci gaba ma matasa da tsoffi da kowa ma a wannan zamani. Saboda abubuwan da ake tunanin ba za a iya yi ba a da na kusa na kasuwanci. yanzu a cikin waya kama za ka iya yi ka yi shi na kyau ko kuma ka yi shi na ɓaci so akwai abubuwa da dama wanda lokaci ba in ba an bamu lokaci za mu iya bayanin applications inda za a iya amfani da shi ake kira AI tools da mutum zai iya yi da shi amfani da shi ya samu abin yi. Ta yaya ake iya bambance hoton gaskiya da kuma ta AI idan muka yi la'akari da cewa yanzu matasa da dama suna amfani da wannan wato ya basira ta AI wajen wato kirkiran ko bayar da bayanai na ƙarya za ka ga abu bai faru ba sai a yi amfani da wannan fasaha ta ai a kirkira a ce abu kaza ya faru kuma idan muka duba za mu ga cewa ba haka gaskiyar lamarin yake ba. To alhamdulillah uh, wannan abu ne mai wuya a wannan zamani saboda kamar yadda AI din shi ma ƙara wayo yake yi da wasu abubuwa da ake kira deepfake kike nufi kenan. Abu kamar da gaske amma ƙarya ne. to kullum abubuwan ƙara wayau suke yi yadda zaka bambance gaskiya da ƙarya abu ne mai wahala dan abin zan iya cewa kawai shine zaki ga cewa hoto da yake ba na gaskiya ba yayi daidai kaman an ƙera shi kuma babu mistake a cikin shi kaman bidiyo kuma wanda ba na gaskiya ba shi ma zaki ganshi cewa ko yanayin yadda mutum ke kada ba baya yi So wani irin haɗari AI za ta iya kawo wa matasa idan ba yi amfani da ita uh, yadda ya kamata ba? haɗarurrun suna da yawa a gaskiya sai mun samu dogon lokaci za a yi bayani amma abin da yake akwai shine akwai ai tools wato softwares kala-kala da ake amfani da shi na batsa na mutunci na rashin mutunci wanda kuma ba dokan sauke su a wayoyin mutane so matasa suna da access to wannan abu ma'ana suna da alaka da wannan abin cikin sauki da wayoyinsu idan ba an sanar da su mun ta sa dokoki masu tsauri ba an faɗakar mato ma'ana sensitization to za a dinga amfani da shi ta inda bai kamata ba majority of 'yan najeriya nan mutane masu yawa matasa ne a wannan zamani musu suke da wayoyin hannunsu datan nan ba tsada yake da shi ba ai tools ɗin a bayyana suke kana social media ana talata maka su so dole ne a yi amfani da lokaci din a faɗakar da jama'a akan amfani da AI for good a wannan gaban nake so in dan yi bayani a tsokaci cewa idan ba a fitar da dokoki da in kai bidiyo zaka sa wannan bidiyon an yi shi da AI ne. gaskiya gwamnati ya kamata su sa doka mai tsauri saboda muna tunkaran election muna tunkaran harkan iyali muna tunkaran harkan malamai da suke wa'azi yanzu zaka iya yin bidiyon malami yana wa'azi ya tashi sama ko ya zagi wani ɗan ɗariƙun da ba nashi ba kuma wallahi wani abin bai faru ba to inda za a yi wannan abin sai a rubuta a ƙasa an yi da AI to kun ga ya halasta wannan aikin to yanzu kuma bari mu ba matasa fili domin bayyana mana ra'ayoyinsu kan yadda suke amfani da fasahar zamani sunana ibrahim eto eh ai gaskiya ina cin gajiyar ta ta bangaren ah, wato intanet ah, yanar gizo kenan duk wani abu da nake yi a bangaren harkar yanar gizo to yana sauƙaƙa min aiki ba kamar da yanda ake shan wahala ba yanzu abin da zan iya yi cikin minti biyar zan yi shi cikin sakan talatin. Um, na Yakubu Usman Diawade. gaskiya dai ina amfani da fasara, AI ta tsara not ina na makaranta da kuma assignment ina ko wanda ban presentation ina nutsuwa ina muna dan samun understanding tsakanin da shi da kike san in ka zo ka faɗa mar abu kawai kai sai bai lalle bane cire maka abin da kake so amma ma sun kun shiga deep conversation da shi za ka samu abin da kake so sunana khalifa jamilu a to a matsayina na mai kula da dandalin yanar gizo da kuma mai cinikayya ta forex yana taimaka min wajen sauwaƙe idea na wajen posting content ɗin da nake yi a kuma saci na forex kuma yana bani ideas na yaushe zan shiga kasuwa da sauransu. Um, sunana abubakar ahmad saju um, ina aiki da ai ta wajen makaranta most importantly abubuwan research na makaranta assignment da gyara note da kuma ina yin shi na wajen research ni ma personally research na abubuwan da ni nake nema yadda nake using google da amma yanzu ai ya zo kuma is easier saboda kamar kana magana da mutum ne kana chatting da mutum kana conversing da mutum so ta haka nake iyalin To masu sauraron mu duka duka dai anan muka kawo ƙarshen shirin da fatan kun ji daɗin kasancewa da mu tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen shi. Sai ku ci gaba da kasancewa da mu a cikin shirin janzi a kowace ranar talata da misalin karfe tara da rabi na dare. Daga sashen Hausa na GTA Amurka ke magana shirin janzi muryar matasa hasken gobe. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba wato labarin wasanni tare da Bala a takaice. a jiya litinin aka rufe saye da sayarwar 'yan wasan kwallon kafa na watan janairu na tsakiyar kakar wasan ta bana yanzu haka dai an fitar da jerin 'yan wasa guda goma wanda aka fi sayan su da tsada jerin 'yan wasan sun hada da dan wasan da manchester city su saye shi antonio simoni wanda ya kasance shine a lamba ta daya inda aka saye shi akan kuɗi kwan miliyan 61.6 sai jeremy jacquard wanda kungiyar kwallon kafa ta liverpool ta saye shi akan kuɗi kwan miliyan 59.8 lamba ta uku kuwa ya kasance Jorgen San laser wanda Crystal Palace ta saye shi a kan kuɗi fan miliyan 43 daidai. Wanda ya zama matsayi na hudu kuwa shine Lucas Paqueta wanda kungiyar kwallon kafa ta Flamingo ta saye shi a kan kuɗi fan miliyan 36.6. A lamba ta biyar kuwa akwai Brian Johnson wanda kungiyar kwallon kafa ta Crystal Palace ta saye shi a kan kuɗi fan miliyan 35 sai kuma Conor galaha wanda Tottenham ta saye shi a kan kuɗi fan miliyan 34.3 sai lamba ta bakwai demola Lukman wadda da atlantico madrid ta sayi shi akan kuɗi fam miliyan 30.3 kai kuma lamba ta takwas wanda ya zama lorenzo loka inda kungiyar kwallon kafa ta napoli ta sayi shi akan kuɗi fam miliyan 29.9 sai kuma oscar bob wanda fulham ta sayi shi akan kuɗi fam miliyan 27 daidai a lamba ta goma kuwa muhammad kadera meti shine wanda kungiyar kwallon kafa ta al hilal ta sayi shi akan kuɗi fam miliyan 25.9 daga kuma za mu leka abubuwan da ke faruwa musamman a can kasar saudiya yadda tsohon dan wasan kungiyar kwallon kafa ta manchester united dan kasar portugal cristiano ronaldo yake taka leda yadda aka rawaito cewa cristiano ronaldo da kungiyarsa ta al da yiwuwar akwai matsala bayan rashin ganin sa a wasan da kungiyar ta buga a ranar litinin da kungiyar kwallon kafa ta Ariad a babbar gasar ta kasar saudi wata jarida da kasar portugal ta bayyana cewa dan wasan mai shekaru arba'in a duniya ya ki buga wasan ne bayan nuna bacin ransa kan wasu lamura da suke gudana a kungiyar kungiyar kwallon kafa ta al dai da an nasari suna ɗaya daga cikin manyan kungiyoyi na gaba-gaba a kasar saudiya wanda suke lashe gasar da kasar saudiya musamman yadda ganin akwai asusun zuba jari na gwamnatin saudiya wanda suke tallafawa kungiyoyin dan wasan ronaldo da ya dawo kungiyar kwallon kafa ta al ne a shekara ta biyu a lokacin da ya bar kungiyar kwallon kafa ta manchester united a tsakiyar kakar wannan shekara inda ya kasance dan wasa mafi karban albashi ciniki mai tsoka a tarihin kwallon kafa dan wasan ya kasance yana karban zunzurutun kuɗin da ya kai mafan miliyan 177 a kowace shekara dan wasan wanda ya lashe kyautar gwarzon dan wasan kwallon kafa ta duniya Ballon d'Or har sau biyar ya sake sanya hannu a sabon kwantiraki da kungiyar kwallon kafa ta Al Nassr wadda za ta kai shi shekara ta 2027 har yanzu bincike yana nuna cewa da yiwuwar dan wasan ya bar kungiyar kwallon kafa ta Al nasari saboda waɗansu dalilai bala Ɗahiru GTA Hausa Amurka ke magana daga Bauchi a Najeriya. Masu mu da takaitattun labaran duniya muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma idan Allah ya kai mu gobe za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shiryen. Kazalika za ku iya samun labarai da ɗumi su a kan shafukanmu na kafofin sada zumunta na Facebook, X da Instagram ko mu na gtahausa.com. A madadin sahabu Imam Aliyu da ya fassara ya kuma karanto mana labaran duniya da sauran abokan aikin mu da suka taimaka shirin ya zo gare ku. Ni Rukayya bashi ke cewa ku kwana lafiya daga sashen Hausa na GTA Amurka ke magana. Peace salam.